ولا الله عن الذي إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن كتاب الله وخير الحديث حديث الخير

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين نعم.

ya tafiyar da ita ya yi na yawa

akan jinkir perbuatan maka ilmahani wala alim وَمَا كَانَ عَلِيٌّ وَأَنَا يَدْعِي أَسْمَاءَ الْعَلِيمِ أَنْ يُولَدَ الْعِلْمَ وَيُقَرَّ اللَّهُ أَمَامَ الْعَلِيمِ وَأَنَا الْآيَةُ الله تعالى يَنَا يُولَدَ بَنَا إِنْ يَسْتَكْبِرُ الْآخَرُ وَيُدْعِي كَلَامًا فِي الْإِيمَانِ

كل مما يرون ولا أيضا يرون أن لا يعلم أن الله يرسل لنا وأرسل لنا وتذكر أن توحيدها إذا تناولت معقولا هناك وزن فعدده sannan ke cikin tsaraki wa za a yi wanda da kuma da kuna cewa ta yi a cikin wani zuwa da ba a wani

kan ka ji gane you would like to have

agaji ba domin sallah tare da masu yin sallah. Ɗaya ku biyu za su yi salatin sallah a gudu. To yau ya ta kuma da da ya yi wani yi ya za yi ta. Ya kuke yi. Ko kuma yau yi da a wannan

shi ne wanda da ta su da al'amari da yi amfani saboda ka da akwai wasu ne da su da al'amari a wani wani karfi da su da da za a yi da a wani da su da rubutu wani da ta mutu a cikin wani an yi ba a wani tsari saboda ne wanda su ake su a ta da su a wani da za a yi da su a wani da za a da a cewa kan cewa cewa ƙarya suke wadatarmu bai faɗa ba to kai na da suke faɗa yanzu ka faɗa a cikin gudu a ɗaura a kai karo a kai katsina a kai a kai a kai karfai ruri a kai kamfani a kai legas a kai nijar a kai ka aka kulina kai ma da ba da aka yi wani kaya suke gudu da ake faɗa ko tana da kana da wani da aka yi sai ka yi yarda cewa za ku ba da ƙarfi wanda ya yi wannan ba dole ne Allah ya kuma gani wajen wani mutum ne ba Allah ya kana abu da ita sahibu mutum ne wani mutum ne lokacin da za a yi ya wani da za kamar haka ko fi kamar da ta sai ko zai yi tuna so za ko yi wani kuma da sai ko yi wani sai kuma yi ko a tafi a tafi da ko wata suna ciki da gano shi ma yana ciki wani ma yana ciki wani ma yana ciki shi ne a ba da aka kuma bayan ta tashi ko ba ta yi ba ya nuna abu ko ne ko ne da ra ne ko ne da ra ba a kan ne kiriya ne da ne da ne da ne na an jini ya sai ke ba ne da ke a cikin wani Thank you. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وَأَنَّ

sai Allah ina da shi shi abin kamar ka ce a kan a gaban ake wannan zurfin da kinka da ke rufe da shawarta amma ba da su wanda ya da shi ba ruwa zuwa a shi a

ya ba za da shi ba ni ba ba Allah ya samu gani saboda haka da biyu ba sallallahu alaihi wa sallam duk Qur'ani ina ya ba za da shi biyu duk ayyukan da za da shi yana da shi biyu duk garin da ba da sallallahu alaihi wa sallam da ba da shi biyu duk wani mutum ke yi a tsaye wa Allah in ne mutum ke yi wanda ya san sai Allah to zai ji da kai ba za a yi biyu Allah ya mu gani wannan da ta rubi rubi ba da su suna ta da za ta ta ne kuma ta da za ta ne ne ko ai ne su ke ne da ne ku ne ta ta wani kuma da ta ke ne ba ke saboda ya ci ba da ba ta ne ku ne ba ta ke ba Allah ya ta da ta da ta ke ba ba ta rubi da ku kan kama daga wanda masu da ake yi a gani abin da nake so ke su yanzu yana da ne yi wa wanda da kuma da ake kuma da amma da suna da yi wa a yi wa da suke da na, da saboda a kira su yi wa da da ake kuma da yi shi yanzu da kuna da suna da ya saboda sauran da ake kuma saboda wadanda tarihiya domin da ina da tallafi kuma da ke da yi wani wani kuma da ba da ke da da

saboda karfi ita zama ku karka a wani wani da karfi ku daya idan ku yi ku kawo ba a nuna za a kayan sai dai ka tsaya a yi a yi yi ba su na nema ita ka ce kowace da ka tsaya na suna ka ce ka da ke kowace da yi sannan ka ajiye na dan za su ga kuma ita ka tsaya ita kuma ka kuma da kuɗi ba ba ka ji da ba ba الرقى رواية لا بد منه أما إذا بدأ a cikin yi a kuma ana yi ne

Allah ya so domin Allah ce manzata da cikin ainihin yau da ba ta san da shi na ma ta ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يسكن مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديعا في الدنيا والآخرة ومن المقربين قالت رب أن ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين

قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ولم يستطيع وزر ولم يستطيع

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل لقد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأدرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Allah <laughs> littafi ita ce a tsara da injila wani hikmata wanda a sanar da shi mutum mutum shari'a wani ko ya ga kitabu sanar da shi littafi da kuma rubuce-rubuce da za a sanar da shi Allah ya Ya

amma aya ko da aya da kuma cikin lokacin da da a da su ibadi ba da da da ta ku ma da daga yau daga sabo abu da wani da da da وجد ذلك قليل ويكون غير بإذن الله إن كانت بإذن الله ووجد الأسماء والمصرفة خلصتها والفتى الأسماء والأكبر والمصرفة والأكبر والكتبة ومن يقول أن لا يدخل أمام بإذن الله ليس بالله ويقول أن الأسماء فالأراضي التي قامت

duk wanda ke zuwa da wannan da wani da ba ba ba a ba a ba

يا جماعة shine addinin da ke shi ya haifar da ya zo da kan rubuci ba amma a sirri da a ƙarfin da ya zo da kadai a sirri da shi ba da rubuci da kadai a sirri da shi ba da rubuci da kadai kuma ka kalanta a cikin bible akwai mutane da ba ina ina ba bane sun zo suna son ina son na ko Allah ya ku gani da haka ku tashi ku yi karatu jama'a ku tashi ku yi karatu sai ya yi wani ba da kuna da miji ba da miji ka ba eh kuna da miji ba da miji ka ba duk ba ita ce ya ita ce ya ba ba ai kun ba ke da ba ita ce da ba duk Allah ya kai ku ne zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne aini aka aika mutum da jama'a da sahabar da ya haɗe kowa da kowa

وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Thank you. Yeah.

going